ganin haka yasa hajiya hassana ta dage akan ganin lallai dole sai maimuna ta je makaranta maimuna kam rushe da kuka a duk lokacin da gari ya waye ta gajiya hassana ta kimtsa mata kayan bukatuwa na zuwa makaranta wani lokacin a lallashe ta wani lokacin a rabu dutse hannun riga to ko ta fita ba ta zuwa sai da ta galantoyi a gari har dai ita maimunan da kanta ta ce ma hajiya hassana idan kina matsa min in je makaranta to wata rana zan gudu katsina daga can Hajiya, idan dan iya lissafi ne ya sa kike matsa min akan zuwa makaranta, to ai na iya lissafi mana. Duk idan kin dawo kasuwa ki rinka bani cinikin ki ina kidaya miki. Ki gani idan ban iya ba sai a ji dadin ya madidi da ni. Kan dole ya sa Hajiya Hassana ta yi amanna da lafizan Maimuna amma ita kanta ta san san zuciya ce zai sa ta aminta da shiriritar Maimuna. Maimuna kam ta ci gari tunda an soke batun makaranta don kullum sai ta kidanyawa Hajiya Hassana cinikin da ta yi. Mamaki yakan cika Hajiya Hassana idan ta ga Maimuna ta kirga kuɗin tiryan-tiryan. Bayan wani dogon lokaci a yanzu haka Maimuna ta yi wayewan ban mamaki. Ga wani sabon salon tambaya da ta kirkirar makanta. Tambaya ko ɗan jarida albarka. Bin kadin abu da bin diddigi kuma rubuta albarka. To duk Maimuna ta samu waɗannan ci gaban mai shiga rijiyar ce ta hanyar kawancenta da hindu amma kuma wani abin armashin shine duk wayewa da buɗe idon maimuna bai sa ta wance kalar da huɗubar hajiya hassana na wasa da maza ba maganarta tana nan manne a ƙawan zucinta komai kuɗin mutum komai haɗuwar saurayi muddin ya yi mata maganar iskanci yanzu nan za su kwashi 'yan kallo shi yasa ba ta da samari barkatai duk da yake yanzu ta gane wasan da ba a so ta yi da maza Allah sarki wannan kenan A Katsina kuwa ko da labarin rashin zuwan Maimuna makaranta ya riske su, sam iyayenta ba su wani damu ba, musamman ma da suka ji ta iya turancin 'yan kasuwa da yarbanci, ga kuma abin duniyar da Hajiya Hassana ke kawo musu, ya ninka na baya sau uku, yanzu da Maimuna ta kai shekara sha bakwai. Kyawunta da surorin jikinta sun daɗa bayyana, sun ƙara haɓaka, tuni ta yi fatali da samarinta na baya, domin gani take ashe wasan yara ta yi a baya idan ta kwatanta da samarin yanzu matasa ne masu rufin asiri suke kawo mata farmaki suturu sai wacce suka ga dama suke sakawa ita da hindu abin da ya fi dama maimuna shine hindu za ta yi aure ta barta za ta koma babu abokin yawo duk da yake tana da kawaye yarbawa mutumin da hindu za ta aura wani ne mai ji da kansa a nan lagos shi yasa hajiya hasana duk ta kori samarin maimuna tun da su ba wasu bane masu da kumbun susa kuɗinsu na rufin asiri ne hajiya hassana ta fi son irin masu mahaukacin kuɗin nan yanzu haka duk wanda ya zo ya ce yana son maimuna tambayan farko da take masa shine kafa nawa gare ka ma'ana motar ka nawa tun maimuna na jin haushi har ta gane dalilin da ya sa hajiyar ke yin hakan tun ita ma dai maimunar ta ara ta yafa in ba mai mahaukacin kuɗi ba ba za ta yi aure ba a saboda haka tun ta kori gabaki ɗaya samaranta masu zuwa wajenta a kafa Allah sarki taro ya yi taro ba ka ganin kowa daga samari sai 'yan mata masu jini a jika amma duk a cikinsu babu mai haɗewar hindu da maimuna duk inda hindu ta saka kafa a nan angonta isha ke ajiye tasa maimuna kuma na biye da su kamar rakumi da akala Ka wani uban gwaggwaro da ta ɗora a kai kamar ita ce amaryar an ci gaba da hayaniya a cikin ɗakin daga nan aka samu hayaniyar ya ɗan ragu yayin da muhawara ya ƙaure a tsakanin wasu samari uku Jamilu Basiru da Kabiru sam ba sa ma sauraron jawabe-jawaben da aka yi ba a wajen. Basiru ya dafa Jamilu ya ce, Yau fa ga ranarka, da alama za mu yi babbar kamu, don Allah su waye kamilallu a cikin waɗancan 'yan matan. Jamilu ya kura ma Maimuna ido yayin da take jawabi, sai aka ci sa'a sun haɗa ido. Ya yi sassanyar ajiyar zuciya sannan ya mai da kallonsa ga abokan tafiyarsa, ya ce wancan mai maganar da na ji ana kira Maimuna la shakka bana kokonto she is virgin yarinya ce kamila wacce babu wani ɗa namiji da ya taɓa saninta a ɗiya mace amma fa na lura akwai san abin duniya ba kwa ganin lokacin da ake ma ango da amarya liki ita ke kwasa tana ɗora ma jakarta a gaskiya za ta yi san abin duniya amaryar ma bajin ce amma ya kamata mu bar ma mijinta ita suka haɗa baki wannan haka yake wani abu wanda Basiru da Kabiru ba su sani ba shine shi fa Jamilu ya kama da san Maimuna so na gaskiya irin wanda Bature ke kira real love Sam Jamilu bai taba san wata diya mace ba a rayuwarsa bai taba sanin akwai wata abu wai ita soyayya ba Sam bai yarda akwai ta a doron kasa ba shi yasa yake taimakawa wajen kashe duk wata diya mace da take kwadayi da san abin duniya amma yanzu da ya hada da Maimuna ya afka cikin kaunarta ba zai iya kaita cikin kungiyar su ta rai banza ba rai banza kungiya ce ta 'yan mafiya ko in ce matsafa a ka'idan wannan kungiya ita ce yin tsafi da kamilallin yaran da suka san suna da tsananin kwaɗayi da san abin duniya sukan yi ƙoƙarin cika yarinya da mahaukatan kuɗi a kankanin lokaci yadda suke yi suna sanin suna samun waɗannan yara Shi ne sukan ziyarci irin waɗannan sha'anin ne a nan suke samun irin waɗannan 'yan matan jamilu ne gwanin sanin idan yarinya ta taɓa sanin ɗa namiji ko a'a makwaɗaiciya ce ko akasin haka duk a cikin 'yan kungiyar babu mai lakanin sanin haka sai shi dalili ko shi ne tun lokacin da aka haife shi mahaifiyarsa ta yi masa addu'ar kariya daga zina shi yasa sam bai taɓa yi ba sannan bai taɓa soyayya ba Shi ne dalilin da ogansa ya naɗa shi a matsayin wanda zai rinka kawo ma kungiya makwaɗaita kuma 'yan matan da ba su taɓa sanin ɗa namiji ba ana tsafi da su su goma ne rai su goma ne a rai banza group jamilu basiru da kabiru su ne matasa a ciki san ba su ma san an gama jawabe jawaban ba har an fara watsewa zumbur jamilu ya miƙe yana dube dube amma bai ga mana ba ya watsa ma abokansa harara kun gani ko kila mata ta fi. mu daga nan kada ku ɓata min aiki ku je zan neme ku idan komai ya yi kyau ya fice da sauri zuwa wani katafaren fili ya fara waige-waige can ya hango ta tana takawa ɗaiɗai haɗi da tafiyar kasaita ta zo za ta wuce kamar daga sama ta ji an ce hello pretty young lady pretty young lady ko zan iya sanin sunanki please mai mana ta tsaya tana nazarinsa, ta faɗa a zuciyarta, me wannan mutumin ya ce? Hakika bata fahimci turancinsa ba, don kuwa ya yi mata irin na Amerikawa ne. Ganin ta yi shiru sai ya canza harshe zuwa yarbanci. Yaya kike? Na yi matukar farin cikin haɗuwa da ke. Ya sunanki? Ta ji abin da ya faɗa. amma kwarjininsa ya sa ta kasa magana wanda ita kanta ta ji mamakin kasa yi masa magana tun a ɗakin lunch suke kallon kallo har ta raya a zuciyarta idan an gama lunchin sai ta yi masa magana sai gashi yanzu ta kasa furta ta kasa furta wata kalma shirin da ta yi sa ransa ya soso saboda a iya gwagwarmayarsa da 'yan mata bai taɓa yi mata bai taɓa yi ma wata ɗiya mace magana ta basar da shi ba san bai taɓa tayawa aka ki sallama masa ba hakika wannan daban take ya faɗa a fili haɗi da sakin murmushi dan Allah ya sunan ki malama ashe kana jin Hausa ta saki yalwataccen murmushi hakan da ta yi ya ji daɗi sosai Aini ba Bahaushe ne na usul dan Allah ina ne gidanku wallahi tun daga na ganki na ji masifaffen sanki ya ratsa ko ta ina a cikin jikina kefa ta ki bashi amsa sai ma dariya da ya ci karfinta hakan ya sa suka zuba ma juna ido babu ko kiftawa da taimakon laspika suka dawo duniyar mutane dan Allah amarya da ango suna cikiyar maimuna ta zaro ido ka ji fa ana cikiya ta Ta fara tafiya a natse shi kuma ya bi bayanta haɗi da tsayar da ita tsaya ke ji ai baki sallame ni ba dan Allah ina neman alfarmar sanin gidanku cikin sauri ta ba shi adireshin gidan har ma da na shagon sayar da abinci ta ƙara da faɗin idan ma baka same ni a gida ba kawai ka yo saɓi zarce kasuwa babu haufi ka gani a nan a nan take jamilu ya yi mata kyautar da ta kusa shiɗewa bandar ɗin 'yan dubu dubu ya bata har guda biyu hakikatan wannan kyautar da jamilu ya yi mata ya yi masifar kiɗa mata a duk cikin samaranta masu kuɗin da matsakaita babu wanda ya taɓa bata rabi rabinsu rabi rabinsu sai jamilu ta faɗa a ranta yau hajiya don ɗoki da murna kila ma sai ta goya ni bayan bikin hindu da sati ɗaya hajiya hasana ta tsutse maimuna da tambayar wai ke yaushe jamilu zai zo ne An yaba shigo shigo ba zurfi yayi miki ba kila ma ba wani son ki yake yi ba ba kasafai nake yin mafarki ya zo bai tabbata ba ta ranar da kika bani labarinsa da makudan kuɗaɗen da ya jibgo miki na yi mafarki kun yi aure to amma kuma ya ci a ce ai ya zo an tsaye da magana maimuna ta yi tsagal Allah ko ni ma Hajiya ko baccin rana na yi sai nayi mafarkin sa gaskiya ina son Jamilu Hajiya Hassana ta katse ta shi ma yana kaunar ki domin idan da baya ra'ayin ki ba zai baki makudan kuɗaɗe haka ba haka suka ɗauki tsawon lokaci suna begen sa don haka 'yan samarin da Maimuna ke kulawa duk ta sallame su har akwai wani ma daga cikin samarin nata wanda suka fi tsana da tsangwama mayataccen mai suna Haruna Sahajiya Hassana sun masifar tsanar Haruna saboda duk a cikin samarin maimuna shine mafi talauci mafi kaskanci don shi ɗin alaba mu ku samu ne sana'ar haruna tura baro da layafa ta ci gaba sai ya koma wankin motoci yana samun alkhairi sosai a harkar to sai dai fa haruna ya kwaso ta da zafi don ta ranar da ya fara ziyartar gidan abincin hajiya hasana idanuwansa suka yi masa gamdakatar yayin da zuciyarsa ta yi masa azarbabin zabaro zuciyar maimuna ji yake yi zai iya yin komai don ita amma kuma ita gimbiyar ko da wasa ba ta taɓa saurarensa ba saboda ba shi daga cikin jinsin da take kwaɗayin ganin ya zo wajenta amma duk da haka sukan tatse shi a duk lokacin da ya zo cin abinci ko sau ɗaya bai taɓa nuna gazawarsa ba maimakon haka kullum kokarinsa bai wuce ya ga ya faranta musu ba amma a banza man kare ana cikin haka sai hajiya hasana ta ziyarci wani mai ba da magani akan ya yi mata kiran yan Jamilu ya zo a duk inda yake an ba ta tabbacin Jamilu zai zo ko da ba a yi masa kiran kiranyen gaggawar ba amma Hajiya Hassana ta rantsa ido ta kife kai da fata sai an kira Jamilu ya zo zance wajen Maimuna ko ta karfin hatsi ne mai magani ya fayyace mata gaskiyancin lamari Hajiya ɗayan biyu muddin aka yi idan fa bai zo ba wani abu zai iya faruwa idan kuma ya zo ɗin to babu ɓata lokaci sai batun aure ke kuwa a yadda na karance ki so kike sai kun tatse shi san rai ko za a yi auren sannan Hajiya sani ta ce a yi ɗin dama ai bukatar maji haji sallah ko a gidansa za mu samu abin da muke hari tsafi gaskiyan mai shi in ji hausawa bayan sati ɗaya da faruwar haka kwatsam sai ga jamilu ya yi da rar mikiya a gidansa maimuna Hmm, farin ciki ba a magana don sai da hajiya hassana ta zuba ruwa a kasa ta sha maimuna ta kura a daka tana isa babu ko gaisuwa ta ce la ashe za ka zo sai maitarta ta koma kan arniyar motar da ya zo da ita bayan ta lashe kurwar motar tas sai ta kalli sitirar jikinsa amin sai ta kalli sitirar jikinta ai sai ta ga wallin kanta take ta raina shigar da ta yi ita a da ta zo ne da nufin sace masa zuciya sai ta ga ko birge sa ba ta yi ba amma kuma ya yi nasarar tafiya da imaninta shi yasa ta ce cikin zaƙuwa da ɗauki don Allah ya sunan motarka wallahi ta fi ta mijin hindu kyau da tsada Jamilu ya yi murmushi ya ce, Sunan motar mai mana Gimbiyar Mata, kunya da matsananciyar ƙaunarsa suka rufe ta nan take, ganin haka sai ya yi mata izinin shiga cikin motar, babu ɗar balle jin aji ko ayi, jayayya ta shige Suruk, ta zauna a gaban motar kafin ya yi magana ta riga shi da faɗin. Ashe kana nan. Wallahi tun dawowar mu lokacin bikin Hindu nake ta aikin tunaninka. Hakika ya ji daɗin kalamanta sosai shi yasa ya faɗa a ransa. Ashe dai na karɓo. A fili ko dariya ya sake yana kallanta yake faɗin haba mai mana. Ya zan furta da bakina ina sanki ba tilasta ni wani yayi ba sai in kasa zuwa wajen ki. shirin da kika ji nayi anguwa na je ko in ce miki garin mu na je musamman ma akan maganar ki dan Allah bana son bata lokaci dan naki jinin soyayya a dade a waje a rayuwata wato doguwar soyayya a waje in so samu nan da watanni biyu ko uku kina ɗaki na mun mun dama tsintsiya ɗaya ya riko hannunta yana ja mata yatsu haɗi da yaba kunshin fulawa da ta yi cikin sauri ta janye hannunta kunya da tsoro bayyane a fuskarta hakan da ta yi ta sake tabbatar masa lallai babu shakka ita ɗin kamila ce don bai taɓa yi wa wata ɗiya mace haka ba har ta saduda ba ya faɗa a ransa zan yi duk yadda zan yi in cika su da mahaukatan kuɗi dan na hango suna da masifar kwaɗayin tara abin duniya sai na kwadayin kwaɗayinsu kamewar yarinyar ta kamewar yarinyar ya sa ba zan ci amanar su in kai ta ga mu ba rai a banza ba hmm. ni fa ina son kim nima fa ina son kim tsintsiya Ran Maimuna ya ɗan soso musamman ma da ta ga yayi shiru. Ba a magana, a zatanta haushi ya ji. Bata san duk cikin gwaji yayi mata hakan ba, ta faɗa a ranta. Ni fa babu abin da na tsana irin namijin da zai rinka taɓa jikina da nufin wasa ko kuma wasan baki. Na ki jini, na tsani mai haka. To kuma idan Jamilu ya guje ni kan naki bashi haɗin kai ba. Muryar Hajiya Hassana ya dawo da su duniyar tunanin da kowannensu ya lula. Maimuna ido ta kafa ma Jamilu a lokacin da ya shilla kogin tunani duk da yake ba wai kyakkyawa ba ne amma a fuskanta ganin shi take yi ya fi lu'ulu'u kyau Hajiya Hassana ta leko da kai ta tagar motar daidai mai mana ta ce ni zan wuce kasuwa idan kun gama hirar ki same ni a can Jamilu ya yi saurin faɗin Hajiya bari mu kai ki mana babu musu ta hakimce a bayar motar tafiya kaɗan suka yi suka iso matsakaicin shagonta Jamilu ya yi wa shagon kallon tsaf amma bai ce uffan ba